Wayi da bulot multimedia a gaido nan ba ku ne. Cikin duniya labaran ku ne gaskiya tabbas. Wayi da bulot multimedia a gaido nan ba ku ne. Cikin duniya labaran ku Hasu kalanmu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na zauren white blood. a yau da taimakon Allah za mu kalli al'amuran da suka shafi dokoki musamman na zaɓe kuma muna tare da barista Umar Usman baito lauya ne zaman kansa a nan jihar Kano kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Barista barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ah, barista al'amura da dama sun faru a najeriya akan al'amuran zaɓe kuma musamman a nan jihar kano akwai turka-turka da ta faru tsakanin maganganu kan gine-gine da gwamnati mai jiran gado da kuma mai barin gado amma dai bari mu fara dangane da zaben shugaban ƙasa mai hmm. ah, doka ta kalla dangane da musamman turka-turka tsakanin waɗanda suke ganin zaɓe bai yi musu daɗi ba kuma hukumar zaɓe ta alkawarin yin amfani da na'urar bibas amma kuma ya zama na an samu matsalar da take ganin ba za ta iya wallafa wannan sakamakon batun daga mazaɓa shin ya abin yake billahi min ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa sallama tasliman kathira wato idan muka kalli dokokin da muke da su a najeriya wanda suke da alaƙa ta da da zaɓe kamar a kundin tsarin mulkin najeriya da kuma electoral act to za mu ga dukkansu sun yi tanadi cewa idan aka yi zaben shugaban ƙasa a ɗan takarar da isami a ƙuri'u mafi rinjaye musamman a biyu bisa ukun jihohin najeriya to shi hukumar inec za ta ayyana a matsayin wanda ya ci zaɓe idan muka yi la'akari za ka ga cewa shi ahmad bola tinubu da ake cewa shi ya ci zaben shugaban ƙasa za ka ga alƙalama yana nuna cewa ya samu wannan kashi kashin da doka take so na 25% a kuma na ma'ana a cikin biyu bisa ukun jihohin da suke najeriya ga fuskanta ku to wannan yana daga cikin dalilin da inec ta ayyana shi a matsayin wanda ya ci takarar shugaban ƙasar najeriya duk da cewa bai kawo babban birnin tarayya ba duk da wannan ka gane ku wannan abu ne da yake is subject to interpretation ɗin kotu Yarko in takarkari suna cewa sai ya abin nan kuma shi almuhimmu shi ne ai mutum ya samu wannan spread ɗin cewa duk jihohi na najeriya a cikin guda 36 ka samu 25 Oh, bottom line a nan shine cewa abuja za a irga ta a cikin jagoyi ne ko ba za a irga ta ba mm-hmm. ai ko da bai ci abuja ba ai za ka ga shine isa wai a mafi rinjaye a abin nan kuma idan ka tsaya ka kalla ai sa ta Legas wacce i gamna ita ma ana cewa bai ci ta ba mm. a ah, shi fi sha'o'i ne ci wannan almuhimmi shine i zamanto mutum yana donan su to start majority biyu bisa uku a jihohin najeriya sannan za ka ga ita dokar zaɓe da aka yi amending ɗin ita electoral act da aka yi gyaran fuska to ta yi tanadin cewa domin a samu tsantseni ba a yi magudin zaɓe ba sai ta zo da wasu tsare-tsare na farko ta ce in an zo tantance masu zaɓe to adadin mutanen da aka tantance a polling unit to in ƙuri'a ɗaya tak ta ƙara a kan adadin wannan mutanen za a soke gaba ɗaya na wannan akwatin ka fuskanta ko sannan a ciki sai take cewa za a dinga direct transmission ɗin result ɗin zuwa babban rumbun tanada bayanai na ita hukumar INEC ka gane ko ma'ana ana tantancewa abin kuma za a tura shi zuwa can babban rubu domin i zamanto duk abin da aka zaɓa an tanade shi a can sannan sai ganin result aka ce shi ma wannan result ɗin da ka portal ɗinsu ga gane ko kana zauna a gidanka kana zauna a ɗakinka za ka iya ganin duk abin shafin wanda yawwa wanda kuma kamar sun fara haka suka zo suka tsaya halfway to idan muka kalli ita hukumar zaɓe a za ka ga duk matakan da aka yi doka ta gindaya za ka ga a ɗari za ka iya cewa ita INEC ta yi nasara a kan casa'in ko fiye da casa'in kuma. A duka zaɓukan ko har da na shugaban ƙasa. A na shugaban ƙasa nake gaya ma a tsare-tsaren da aka zo da su eh. Eh, da kuma yadda za a yi zaɓe ba tare da makuɗi ba. Mhm. Za ka ga inda aka fi kuka ta samu na kaso shine a ɓangaren shi rashin updating ɗin wannan result ɗin a kai shi wannan manhaja shafin nata mm. da kowa zai iya gani. To kuwa ni a fahimta ta ai ba yadda za a yi zaɓe ya yi daidai. a tantance yawan 'yan takara wai a ce don ba a ɗora abu a manhaja ba amma an fito manuwali an faɗa a ce shi kenan zaɓe zai rushe ka san a ita dokar zaɓe ta yi tanadin cewa idan aka samu substantial non-compliance with the provisions of the act to za a iya rusa zaɓe idan aka sami cewa ita hukumar INEC da masu zaɓe ta hanya mai rinjaye su ki biyayya da tanade tanade tanade tanaden da ita dokar zaɓe ka fuskanta ko a shi ne zai iya janyo a rusa zaɓe mun manta ba a lokacin zaben malam umar yar aduwa akwai ƙara da mai girma janar muhammadu buhari da alhaji atiku abubakar suka kai suna kalubalantar zaben ina ga specifically malam atiku abubakar ya kalubalanci zaben saboda yana cewa an samu matsalar non-serialization of the vote cewa ballot papers din ba a sa musu serial number ba wasu daga cikin ballot papers din ba lamba eh, wanda za a gane cewa adadi kaza aka fitar da ita adadi ka fuskanta ko wanda wannan ya janyo hatsaniya da aka je kotu kotu ta fansara ta ce ai wannan non-serialization din da ba a sa shi ba ba za a ce ya hau matakin ba a yi fiyayya da tanada-tanadan da dokar zaɓe ta yi a hanya mafi rinjaye da zai iya sabbaba a soke zaɓe saboda haka ni a fahimta ta 'yan zaɓe sun fito an tantance mutane an kada ƙuri'a an ƙirga ta ka fuskanta ko wanda kuma dama to kuma yanzu al misali feluwa da aka samu na rashin uploading dinsa ni a ta fahimta ba za ta zama dalili cewa za a rushe zaɓe ba kuma ni a fahimta ta ai dokar zaɓe da shi kansa 1999 constitution kundin tsarin mulkin najeriya dukkansu sun yi tanadi cewa duk sa'ilin da aka kada ƙuri'a amma ɗaya daga cikin 'yan takarda ko jam'iyyarsa ta ji cewa bata su da yadda aka gudanar da dalili da zaben ba ko tana da wani dalili ko an maguli ko in ba daidai ba ko ba a yi biyayya da tanade-tanaden da dokar electoral act ba to duk wanda yake da korafi zai iya kaiwa ƙara kotu kotu ita kuma ta bi sawun wannan shari'ar idan ta tabbatar cewa an sami wata matsala ba za ta wato ta bodin rusa zaɓe. To barista kafin su 'yan takarkarin da suka yi korafi a kotu suka yi kotu sun rubuta korafi musamman babbar jam'iyyar hamayya ta PDP ta rubuta korafi kafa ya kafa tare da tattakin zanga-zangar lumana ta kai ofishin hmm. hukumar zaɓe. Me doka ta tanada akan wannan korafi kuma wani akwai wani limitation lokaci na ita hukumar zaɓe da an kai mata irin wannan korafin ya kamata ta fito ta nuna ta karɓa kuma za ta ɗauki mataki? Eh, ka san abin da yake faruwa ita dokar zaɓe ta yi tanadi a cewa kai wanda kake a great party kake jin amma ba daidai ba kana da mataki na farko ka gane ko ana faɗin result ka ta ka tanadi alƙalaman abubuwan da aka yi ma ba daidai ba ka sanar da su to su kuma za su bibi wannan abin su ga gasken ne an yi ba daidai ba in ya tabbata an yi ba daidai ba ka fuskanta ko kamar an samu arin gizon ƙuri'u ko makamancin haka to kafin sati ɗaya daga ranar da aka faɗi result mm-hmm. ita hukumar inec za ta iya janye wannan ba da sanarwar da ta yi ta ce ko a yi inconclusive ko dai a ɗauki wani mataki da doka ta yi tanadi a kai ka fuskanta ku yanzu kuma kaga sati ɗin nan ta wuce eh. to kaga dan takarar da ya faɗi yana da option biyu option na ɗaya ta rubuta korafi wajen aina mm. kuma ka tabbatar ni na tabbatar duk watakin da aina ka ɗauka rigima zai kara janyuwa don na san ko kai ne ka ci takarar shugaban ƙasa ba yadda za a yi aina ta faɗi kai ne abokin takarar ka mm. ba kuma dole aka yi ba ije ice mata ga wani korafi na san ba za ka haƙura ba za ka tafi kotu ka ƙalubalanci wannan abin da INEC ta yi to saboda haka ita INEC a irin wannan duk sa'ilin da wani ya ce shi bai gamsu ba ita da kanta ta san to final bus stop inda maganar za ta tike shi ne gaban shari'a eh. sa mu gangaro nan jihar kano hmm. a kano abubuwa da dama sun wakana ah, amma dai mu fara da yanzu abin da yake dumi mm. akwai maganganu da shi dan takarar ko ce zababben gwamnan jihar Kano mai jiran gado mm. ya yi na shawara ga waɗanda suka samu wasu filaye suka yi na gine mm. da makamantansu ko ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi suka yi wasu abubuwa waɗanda shi yake kiran cewar ba su kamata ba shin me ya kamata a matsayinsa na gwamna wanda bai hau mulki ba mm. me doka ta tanada akan ta kalla abin da yi magana a kai wato shi kamar inda yake a kundin tsarin mulkin najeriya shi gwamna da aka zaɓe shi to zai ci gaba da zama a gwamna ne sannan zai bar zama gwamna ya bar harkar executive power fawa ta zartawa lokacin da aka rantsar da successo ɗinsa wanda zai gaji shi ka gane ku hmm. to za ka ga yanzu gwamna mai ci yanzu shine gwamna eh, stiyari yana hannunsa shi zai ci gaba da jujjuyawa to shi kuma sabon gwamna da aka zaba mai jiran gari a abba Kabir yusuf ka gane ko a matsayinsa na ɗan najeriya ni a fahimta ta za ga section 39 na hmm. kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da freedom of expression ma'ana haƙƙi na faɗar albarkacin baki a duk ɗan najeriya yana da wannan haƙƙi. abin da yake ci to a ƙwarya ka fito da shi abin da kake so ka fito da shi abin da kake da wata idea ka sayarwa da wani idea ra'ayin naka ka gane ko wata information ko ka bayar ko ka karba ka gane sai constitution ya ce without any interference in ma za ka faɗi albarkacin bakinka to kana da dama ka faɗa ba tare da wani ba da ya shigo ya ce don me isa kai kaza ba to duk ɗan ƙasa da mai mulki da mara mulki mm. da na kan gadon mulkin da mai jiran gado yana da wannan haƙƙin ya faɗi abin da yake so saboda ka ni a fahimta ta abba kabiru yusuf a matsayinsa na wanda yake dakon ya karɓi kujerar mulki yana da dama in ya ga wani abu ba daidai ba ya ce ba daidai ba da ka san misali mutane da yawa sun kwana da sanin cewa idan wannan gwamnatin ta zo sabuwa akwai abubuwan da an yi su ba daidai ba za ta rusa ya fuskanta mutane suna da wannan tunanin to ni a fahimta ta shawara da ya fito ibayar ya ce duk wanda ya san yana gini a wani fili na hukuma ko kuma a waje na addini ko na gargajiya traditional waje ko makamancin haka da idakata amma shawara ce kuma na tabbata ko kai ne kake irin wannan gidan mm. aka ce ma ah, ga wannan shawara ka gane ko kuma dama can watakila kana da rabe rabin cewa idan mutanen da suka karbi su tiyarin mantle of leadership ka gane ko eh. akwai yiwuwar za su iya turo katafiloli su shigo irin wannan wuraren da kuke gina gine Kuma musamman duba da maganar da ita zai dora akan abin da mai gidansa ya yi. kuma a baya a lokacin mai gidan nasa an ga yadda shi ma ya dinga rushe a filin takardar tsine wanda an ce da kansa ya zo ba ya fara eh, gwadawa a kan katafila ya fara dora to kaga an misali duk mutum mai hankali ai aka ce al'aqilu ya atabiru bi gairi haka laraba suka ce duk mai hankali yana ɗaukar darasi ga abin da ya fara akan waninsa to saboda haka kaga mai dukiya ai ba zai bari a ce yana ji yana gani ya ci gaba da wani kasan zai ce to bari in gaggawa in gama nawa mhm. shiga in tare watakila kana ciki asarar za ta fi yawa misali mutum ya yi fenti ya yi pop ya sa furniture ya sa mm, mm, interlock mm. ya sa siminti ya sa tiles ya sa uh, carpet and what have you a zo kuma a ce ka fila ta shigo ita asara komai kankantarta ni ina ga shawara ibaya ta gaskiya kuma tunda abu ne kawai dai ni kira da zan yi a gare su shine ko menene a bi sannu sannu a nassi na hadisin annabi ya ce ta'anni min Allahi wal ajalatu min shaitan cewa mm. shi bin abu sannu sannu daga Allah ne abu gaggawa da kashe shaidan ne kuma wani abu da zai birge ka ka fuskanta ku kamar yanzu ga mu lauyoyi mun san kamar yanzu akwai kotuna kotun bola akai ba kotun bola ba kotun yan alluna Zaka ji duk kafafen yada labarai sukan je su ɗauko rahoton shari'a a nan akwai kotuna guda biyu a nan matsugunin kotun ka san ya kusa da kasuwa to yanzu zancen da nake maka ɗaya ta tashi an mai da ita shahunci ɗayar ana shirin lokaci ya zo ta tashi dama kotuna biyu ne a wajen a mai da ita cikin afa shari'a ko haƙi ta gane ko to sai wannan wunin din ya zo kuma kowa yana da yakinin kantuna za a gina a wajen to kaga yanzu ai ni wannan wunin din ai alheri ne ga yan Kano in ma sai da ita aka yi eh. kaga dai kotun nan za ta ci gaba da wanzuwa a inda take wannan kashedin zai yi tasiri na mutane su zo su rusa kotun su yi asarar kudin rusawa su yi asarar kudin kwashe ɓaranguzai su yi asarar kudin zuwa su yi foundation su gina kuma kantuna tunda an ce rusawa za a yi akai abubuwa irin wannan ga lokacin nami yana ta gangarowa bayan wannan da ita gine-gine sai kuma izo ya ƙara magana akan masu bashi hmm. shin ba ka ganin ita wannan wayannan maganganun za su iya iya kallon a matsayin kutse ga gwamnati to wato ni abin da nake gani za ka ce shawara iki ba yawa ka fuskanta ko ka san abubuwa da yawa sukan faru lokacin da gwamnati ta zo tafiya za ka ga a duk kusan da gwamnati za ta tafi akwai abubuwa da yawa da za ta yi kokari mm, wani ta kammala wani ta ce sai ta ba ma kudin a ƙasa sai ta aro ka gane ko mm. shi kuma in za a aro wanda zai zo gani yake yi kamar nauyi za a bar mana mm. ka gane ko to saboda haka su ma waɗanda za su ba da kuɗin ka gane ko ka ga ai kamar an ba su fair warning cewa in kuka ba da kuɗi to fa ka ku yi tunanin za ku zo ku abin nan to amma fa ita gwamnati idan ka gane ta ita kuma continuation of the same process ne ita kujerar gwamna tana nan gwamnati tana nan mai zama a kai ne ya kare yanzu duk bashi da ganduje ici duk wani nauyi da icai daga wannan lokacin zuwa ƙarshen ah, saukarsa nauyin yana kan wannan gwamnati da za ta zo tana kan kuma jihar Kano ka fuskanta in yanzu wani mataki ya ɗauka da ma jihar Kano rigima da wata jihar ko da gwamnatin tarayya sabon gwamna idan ya zo ba zai ce ai ba ruwana ba ni ne ba tsohon gwamna ne a'a in aka kai kwara ta ofis ɗin gwamna to wancan yana tashi daga kujerar wani ya zauna to ƙara fa ta zauna a kansa shi ba ya zauna a kan wannan ƙarar. Barisa lokaci yana ja ah, bari mu ɗan kalli ɗan lokacin da ya rage mana mu kalli shari'ar ko ah, ƙarar da take a tsakanin alasan ado doguwa. Mm. Ah, Zuwa yanzu an ba da belin alasan ado mm. doguwa kuma tsawon kwanaki har yanzu ba a ji wani yunkuri daga ita ma'aikatar shari'a ko shugaban alkalai na jihar kano ya rubuta ga bayanai wanda za a kai kotu domin a gurfanar da shi a gaban kotu ba to a dokance shi shugaban alkalai ba shi da ruwa da tsaki a kan wannan abu wanda yake da ruwa da tsaki shine ofis din attorney general babban lauyan gwamnati kwamishinan shari'a ah, shi yake da haƙƙi ah, da aka kawo musu kundin binciken 'yan sanda su ba da legal advice cewa gashi gashin an aikata laifin nan sannan kuma su gurfanar da shi a gaban kotu a doka kar ofis ɗin attorney general ta ɗauka ta ba wa wannan dama yanzu ita wannan jan kafar da ake yi hmm. ya ka kalli wannan lokacin da ake jan kafar eh to ai kaga abu ne da ba za ka iya cewa precisely ga mai ijin ba misali ka gade ko sun ce dai an mai da fayil a wata hira da naji ana yi da kwamishinan shari'a ga 'yan sanda su sake bincike kuma kaga daga lokacin da aka sake shi nan zuwa yanzu za ka ga ai kamar ya ninka daga lokacin da 'yan sanda suka kama shi suka kai shi kotu to ya za a ce da faɗaɗa bincike ya fi shi min binciken daɗewa ka fuskanta ko amma dai abu ne na shi administrative process wanda a misali abu ne fayil din sai ya shiga nan ofis ya shiga nan ofis sannan ya zo nan ofis din ba mu san alal hakika ne ya tsare su ko ya hana su filing din caji su gurfanar da shi a gaban kuma su dama al'ummar gari suna zargin cewar shi kansa belin nan da aka bayar wata makarkashiya ce ta hmm. tunda yana da alaka da gwamnati mai ci wata makarkashiya ce aka shiryo ta aka bada belinsa tunda har ɗauke ma belin ma ba a kotun da aka gurfanar da shi hmm. aka bayar da ita ba a wata kotun ce. Eh, to kaga sai ba da abin nan a mataki aka bi na shari'a suka je cewa kamar suna zargin an take ma haƙƙinsa na dan adam a suka kai kara federal high court suka nemi oda ta a sake shi ka fuskanta ko wanda shi ma har yau ba labarin kuma menene abin da ya ci gaba da wakana a ita kotun to amma dai ka san su talakawa da al'umma ba za ka taba hana su su ma faɗa albarkacin bakin su ba amma ita wani sa'in bahaushe yana cewa bakin rijiya ba wajen wasan yaro ba ne ita kotu ba safai A tafiya hakurin a nuna ta da ya na rashin kunya akwai laifin da ake ce masa contempt of the court a kotu aka gaya mata wata magana ta rashin ladafi ko rashin da'a za ta iya kama mutum ta tura shi magargama wanda kuma a wannan zai iya ɗaukar har wata shida a kurkuku shi yasa duk wasu abubuwa za a yi magana akan abin da ya shafi kotu sai ana tausasa harshe masha Allah to duba da yanayin lokaci a nan za mu karkari sai a yi sallama ga masu kallon mu insha Allah masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya da mu da alkhairi da wannan ne ni ma nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wide Blood Multimedia a gaido nan ba daya ko ne cikin duniya labaran ku ne gaskiya tabbas